Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da bilkis Ahmed. Ke muku barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na Najeriya a yau. To kamar yadda kuka ji muna ɗakin yada shirye-shiryenmu kuma za mu tattauna ne a kan taron muhawara da jaridar Daily Trust ta gabatar ajiya. a babban ɗakin taron sojojin sama da aka fi sani da NAF Conference Center a da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Mm. To Bilkisu na tambayi babban editan wannan jarida kan cewa menene ma wannan taron na bana ya mai da hankali a kai ga kuma abin da ya shaida mun. Sunana Naziru Mikael, ni ne editor in chief na Daily Trust. To makasudin taron shine a tattauna batun tattalin arziki da kuma tsaro da kuma zaben shekara ta 2023 da yake karatuwa. Asali waɗanda za su gabatar da kasidu sun haɗa da gwamna Nasiru El na Kaduna wanda kaga yana cikin gwamnati kuma sannan jihar suna ɗaya da cikin jihohin da take fama da matsalolin tsaro sannan akwai gwamna umahi na ibonyi shi ma gwamna ne mai ci yanzu kuma sannan daga kudu maso gabashin najeriya inda nan ma ana fama da matsaloli na tsaro da kuma batun yunkurin cewar sai mulki ya koma kudu ko ya zauna arewa ko sannan kuma 'yan kabilar ibo wanda daga nan ya fito su ma suna magana cewar suna bukatar lokacin su ne ya kamata ya zama shugabancin nan bangaren su zai koma to amma saboda wani taro da aka da na majalisar tattalin arziki ta ƙasa ta shirya na gaggawa wanda kuma aka sa shi a daidai lokacin wannan taro don haka suka bada uzurin su suka tafi kuma sanan shi kuma Nasiru yan Rufai a matsayin sa na gwamnan Kaduna shugaban kasa ya sa ziyara Kaduna don haka dole ya tsaya ya ya, ya karbi bakuncin sa gwamnan Borno Zulum ya zo sannan kuma ga tsohon shugaban kasa Alhaji Abdulsalam Abubakar sannan kuma ga tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar da kuma sauran wasu daga cikin sanatoci da tsofaffin ministoci kuma sannan ga masana tattalin arziki da kuma tsaro da suka yi magana ina ga alhamdulillah. To an gaida Malam Naziru babban editan jaridar Daily Trust kenan. Bilkisu daidai lokacin da aka fara wannan taro na ga manya-manyan ƙasar nan kamar tsohon shugaban ƙasar Najeriya a mulkin soji Abdulsalam Abubakar da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da kuma gwamna mai ci na yanzu na Maiduguri wato Professor Umara Zulum. Na ga ya samu ƙarasowa. Da wadawa kika gani a wurin wannan taro? So na ga kakakin kungiyar dattawan Arewa wato Hakim Baba Ahmed yana cikin wa'inda ma suka tafka muhawara akan shi wannan taro da suke yi na tafka muhawara na wannan gida wato Daily Trust. Na'am. Mm. Eh kuma kin ga ga Dr. Kabiru Adamu. Eh. Sannan kuma da dai sauransu manya-manyan mutane da suka zo wannan taro sun yi jawabi mai ƙayatarwa kuma mai gamsarwa. To ai Bilkisu muna ganin kamar ya kamata mu haɗa masu sauraro da tattaunawar da muka yi da Hakim Baba Ahmed. To dakta lokacin da kike tattaunawa tunda na ga ku kun zauna kusan ko hudu me kuka mai da hankali a kai a wannan taro na wannan shekara? To kamar da yadda ka sani kowa ya yi nashi maganan eh, ya faɗi abin da ya gani ne akan alaka na siyasa da tattalin arziki da tsaro. Ni dai abin da na nuna shi ne 'yan um, Najeriya za su yi kuskure idan suka dinkari zaben da za a yi nan da shekara ɗaya. kamar wani zaɓe ne ba zaɓe ba ne ya wuce zaɓe yaƙi ne da za a yi wanda idan an ci yaƙin nan to najeriya za ta tsira idan aka yi kuskure aka bari aka kada ba najeriya 'yan najeriya ba su ci yaƙin nan ba to za mu ƙara taɓarɓarewa ba fata nake ba allah ke. Eh, ba kawai wane ne zai zama shugaban ƙasa ba da gwamna da sauransu wane ne zai zama shugaban kasa wanda ya cancanci ya zama shugaban kasa wanda zai gane matsalolinmu zai fahimci maganin matsalolin da muke da shi wanda ba zai zo ya zama shugaban kasa kawai saboda in ya ibo ne ba ko ba yarabe ko wani ɗan delta ko wani ɗan muna son wanda zai zama shugaban kasa ya zama ya fi sauran duka kuma muna son mu haɗa kanmu da arewa da 'yan kudu domin matsalolin da muke da shi ɗan kudu dan kudu ba zai kawai dan ya fito kudu ba zai iya maganin matsalolinmu na arewa haka kuma dan arewa in ya fito kawai domin 'yan arewa sun goyi bayan shi ya zai yi da irin su kanu ya zai yi da irin su Igbo? ya zai yi da matsalolin da za su taso idan 'yan kudu suka ce ba mu yarda ba ko kuma wani. to malam me kake ganin ya kamata idan shugaban kasa zuwa eh, shekara ta 2023 in ta zo wani irin shugaban kasa eh, Najeriya take bukata a daidai wannan lokaci kayi magana eh ko kai dan arewa ne ko kai dan kudu ne ba wai saboda kai kana arewa zaka zaɓi dan arewa ba ko dan kana dan kudu zaka zaɓi dan kudu me ye kake so ka gaya ma yan Najeriya ya kamata su hanga nesa ba nan kusa ba su bude da su tukuna kuma su tambaye shi ta ko ina daga cikin jam'iyyar shi daga ko inda ya je me za ka yi a rashin tsaro me za mu gani gaya mana wani matakai za ka ɗauka kuma faɗa yanzu jama'a su ji ba wai sai ka zama shugaban ƙasa ba su wane ne abokan da za ka yi aiki da su in ka zama shugaban ƙasa kar a yi irin na buhari a zaɓi buhari kawai mutum ɗaya a ce mai gaskiya ya shiga ɗaki ya kulle kan shi ya ce to alhamdulillah na zama shugaban ƙasa gaya mana kuma a yi kamfen da su mu gansu kuma in ka ci zaɓe da su za ka yi aiki nuna mana ina ibonka ina ina nufe ɗinka ina babarbaranka su. na uku fito mana da tsari gaya mana abubuwan da za ka yi 'ya'yanmu ba su da aikin yi talauci ya dame mu rashin tsaro ya dame mu a cikin wa'annan a zaɓi wanda ake ganin alama ya fi kowanne sannan me kai da da kake ganin ka ya ka cancanci ka zama shugaban kasa ba wai kawai kana da kuɗi ba ba wai don wani gwamna ya sauka ya ce kai kai ba ko kuma kai kana gwamna ka fito ka gaya mana na yi kaza na yi kaza kuma a shirye nake sannan fiye da komi a nemo mana mai tsoron Allah mu ba zai ji tsoron mu ba to ji tsoron Allah to wannan muryar Dr. Hakim Baba Ahmad kenan jim kaɗan bayan fitowar shi daga ɗakin taron da aka gabatar. Bilkisu na ganki da wani bawan Allah wane ne wanda kuka samu tattaunawa da shi? To na samu tattaunawa da kuma ga abin da ya bayyana mana. Sunana Iliya Sugado, ni marubuci ne a Daily Trust kuma nakan rubuta musu um, editorials abin da nake yi da daily trust ke ya kake kallon wannan taron da kuma ainihin hujjar da suka bada na yin wannan taron ai wannan taron tana da mahimmanci ma'ana saboda yanayin da muke muka samu kanmu a najeriya yanzu dole dole ne a samu ana irin waɗannan taron saboda a samu ai muhawara a samu ai zama a samu manya a samu matasa a samu kowane irin you know, irin mutane wanda suke da suka kware akan ayyukan da suke su zo su ba da nasu faɗi nasu albarkacin bakinsu game da yadda yanayin da muka samu kanmu a nan ƙasa domin muna cikin yanayi ne wadda ke in ba da taimakon Allah ba Allah dai kan shi muke dogara ga kuma in ba shi ya dafa mana ba gaskiya muna cikin nadama muna cikin kunci a ƙasar nan so don haka irin wannan muhawarar da daily trust take shiryawa yana da mahimmanci kuma ya kamata mu yaba musu kuma mu tabbatar cewa su ci gaba da yi saboda ganin ne kila wata ran abubuwan da suka shafe mu ta ƙasa za mu iya samun uh, you know, uh, solutions ko abin da hausa suke ce solutions mafita gare don yanzu muna neman mafita ne Najeriya. Mecece mafitar? mafitar shine gaskiya mu faɗa wa kanmu gaskiya ba wa maganan you know, uh, muna wani kame-kame da abubuwan da suke suka shafe mu yau a ƙasar nan abubuwa ne wadda ya cancanta mu zauna mu faɗa wa kanmu gaskiya mu irin mu rinka irin irin irin shirye-shiryen da ake kamar waɗannan a zauna kuma bai kamata a ce mu kasance kowane lokaci sai abin da 'yan siyasa suka faɗa mana ba ko kuma 'yan eh, jam'iyoyin siyasa suka faɗa mana ya kamata abubuwa ne wanda yanzu abubuwa sun shafi najeriya da dama you know the the the, the section sassan Najeriya da dama ana cikin kunci so solutions din mafitan ba daga gun 'yan siyasa kaɗai ba don su ma suna cikin problems ɗin don ya kamata kowa ya tashi ba kawai don kasa babban riga ko kuma kana da wani kuɗi ko kuma kana ganin takaban kai mai kuɗi ne ko mai abin nan bane a'a yanzu kowa ya fito ya magana ya faɗi albarkacin bakinsa ya faɗi albarkacin zuciyarsa ya ce ga abin da shi ya gani ke tafiyar da Najeriya ya kamata a zo a yi irin wannan taron a samu mafita. To madalla, Bilkisu akwai mahalarta wannan taro waɗanda suka taso daga wurare daban-daban suka zo na samu tattaunawa da wani malami daga jami'ar bayero to bismillahirrahmanirrahim sunana bala muhammad ni malami ne na koyar da aikin jarida a jami'ar bayero ta kano na'am to ga ka a wurin taro karo na goma sha tara wanda media trust ta gabatar inda aka duba abin da ya shafi tattalin alaƙar tattalin arziki da siyasa ga magana tsaro a takaice ya kaga wannan taro na wannan shekara to alhamdulillah taron ya yi kama da inda shekarar take wato najeriya kanta ta shiga cikin wani hali na la haula wala quwwata illa billah to haka abubuwan mu gaba ɗaya suka shiga wannan tsanani alal misali an kirawo gwamnoni guda biyu amma duk gaba ɗayan su ba wanda ya samu damar zuwa sai wani kuma daban wanda yake shi baya cikin lissafi amma shi Allah ya kawo shi to wannan shine alamar halin da ƙasar take ciki kuma alhamdulillah dai a hankali a hankali za a warware amma dai alhamdulillah tunda an sami a shugaban taro tsohon shugaban kasa ga mai alfarma sarkin musulmi ya zo ga kuma wato tsohon mataimakin shugaban kasa taro ya yi taro manyan 'yan siyasa da manyan shugabanni duk sun halarta kuma alhamdulahi jama'a suna da yakinin cewa abubuwan da aka tattauna za su taimaka al'umma su fita daga cikin halin da ake ciki a wannan kasa to fatan da ake yi kenan dukkan shawarwarin da aka babbayar ana fatan allah ya sa aiki da su amma abin takaici kamar yadda aka saba shine kowace gwamnati take mulki sai ga cewa ita ba ta zuwa irin wayannan tarurrukan a lokacin da suke wato suke hamayya da su ake irin wannan taro su zo su ba da gudunmawa su ce kaza su ce kaza a game da gwamnati mai ci amma sai ga cewa duk yawancin gwamnatoci wato musamman a tarayya idan aka zo irin wannan taro gani suke yi wai za a soke su ko za a ce ba su iya ba to wannan rashin wannan rashin tunani ne wanda yake ba zai kai mu yadda muke bukata ba domin ka zo ma a faɗa maka ga inda kai kuskure ka gyara ga inda kai daidai ka ƙara shi ma wani arziki ne amma ina mutanen mu wallahi ba su da wannan tunanin amma a ce gaba ɗaya zama zama irin wannan ba wani wakili babbar jarida irin wannan da arewa tana alfahari da ita a ce ba wakilin gwamnati kuma na tabbatar dole an gayyace su ba wakilin gwamnati ba ministoci ba yan majalisar tarayya ba yan majalisar wakilai babu wanda ya zo domin ya ba da eh, perspective na gwamnati da wannan kai ka san ku akwai babban matsala kwarai kwarai da gaske su kuma lokacin da suke hamayya su kullun da su ake wannan taro saboda haka muna fatan dai Allah ya sa su gane kuma Allah ya sa mu samu ci gaban da muke bukata in Allah ya To da ke ba shi kadai bane akwai wani kuma shi ma tsohon dan jarida. Sunana Zubairu Abdul Idris dan masanin birnin Gwari. To eh, abin da ya bambanta wannan taro yadda aka samu halartar mutane waɗanda za a ce wato suna da wato kima da tagomashi a idanun jama'a waɗanda idan suka yi magana a kan wani abu to wannan abu za ka ji amsa kowace ta je kowane sako na najeriya sannan kuma waɗanda ke da mulki za su ji irin furucin waɗannan mutane sannan kuma su duba su ga kurakuran da suka yi domin su gyara so kaga wannan taro karo na goma sha tara ya yi tasiri musamman ma yadda aka ɗauki batun tsaro da nufin ganin wace hanya ce za a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli na tsaro musamman ma wato abubuwan da yake faruwa na 'yan ta'adda 'yan bindiga da sauransu. Mm. To a matsayin na wanda ya jima a harkar aikin jarida a Najeriya ana zargin 'yan jarida da maganar kamar ƙara kambama rashin tsaro ta yaya kake ganin za ka shawarci 'yan jarida masu tasowa yadda ya kamata su rika bayyana ko ɗaukan labaran ayyukan tsaro a Najeriya? to babban shawara ta a gare su dole su jajirce domin jajirce wannan tasu za su iya jajircewa ne idan sun cire tsoro sannan kuma sun faɗi gaskiya akan al'amuran da ke faruwa muddin za su sa san rai ko son zuciya to wannan abu ba zai yiwu ba saboda ka ba su iya gudanar da ayyukansu ba To masu sauraro kuna sauraron shirin Najeriya a yau ne da ke zuwa muku daga nan shafin Aminiya na Daily Trust kuma za ku iya sauraron mu a koda yaushe ta Spotify ko Google Podcast ko Apple Podcast da kuma TuneIn Radio sannan da gidan rediyon Freedom Radio da ke jihar Kano da kuma Unity FM a Jos da kuma Nas FM da ke Yola a jihar Adamawa. Sannan za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ta mu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust da kuma twitter.com/aminiya trust. To Bilkisu na san kun tattauna da editan jaridar Aminiya na wannan satin. Su Malama Kera waɗanne labarai ne jaridar Aminiya ta wannan Juma'ar take tafa mana da su? To babban labarinmu na yau a wata doguwar hira ce da muka yi da tsohon shugaban ƙasa janar ibrahim balmasu babangida kan rayuwarsa da gwagwarmayar da ya sha har kuma zuwa yanzu mm. so mun sa labarin tuna baya da muka yi masa babban kano da mun san abacha ba zai baka mulki ba sannan na so zama injiniya ne yadda muka rika shirya juyin mulki dalilin da ban sake aure ba abin da ya faru tsakaina da janar batsa sai kuma wani nazari da jaridar amina ta yi mai takin zaben baɗi shinga yadda za su iya kawo cikas ga tinubu hmm. akwai kuma labaran ɗaliban jami'ar jos da suka kera mota da laka da karafuna sai kuma waɗanda suka ƙirƙiro makamashin gas daga dusar katako da ɓawon kwakwa. Akwai kuma na sarakuna ashirin da biyu da suka amince su koma hakimai don warware takaddamar naɗa Olubadan na Ibadan. Hmm. kuma mace da take neman raba aurenta da mijinta saboda sun yi faɗa ya cije ta. To fa duk wayannan duk cikin labaran Najeriya ne. Eh, na Najeriya. Na'am. To sai mm. labaran kasashen waje. Kasashen waje. To labarin na kasashen waje mai daɗi shine manyan abokan gaba ko abokan husuma biyu Iran da Saudiya. Mm. Suna rabda mai da hulɗar diplomasiya tsakaninsu. Na'am. Sannan hambararren shugaban Gini ya samu fita waje don yin jinya. sai kuma gwajin makami linzami sau hudu da koriya ta arewa ta yi mm. da kuma korar ministan afirka ta kudu da aka yi saboda ta saki baki wato ta yi magana ba bisa ka'ida ba to kaji to sai kuma labaran al'ajabi to a labaran mu na al'ajabi wani ne ya tsaya takara kamar a ce kamar kansila mm. to a cikin iyalansa wato gidan da yake ma yana da yan uwa goma sha biyu waɗanda duk sun cancanci kada kuri'a amma da aka gama sai a gaban da kansa shi bai zaɓi kansa ba bai zaɓi ba wanda ya jefa masa kuri'a shi kaɗai kawai ya zaɓi kansa wato har da yan uwan shi ma ba su jefa masa eh, ba su ma jefa masa ba to to ka ji siyasar ke eh, sai kuma wani matashi ɗan jihar Katsina da ya haɗa wani babur mai aiki da wutar lantarki hmm. maimakon mai ko a makamantansu wato shi da lantarki zai daga aiki eh to akwai kuma wani matashi da yake neman aure hmm. amma da bai samu ba sai je ya sai irin shafukan nan da ake na manyan alluna mm. a ƙasar da yake. Yamman na hoton sai ce yana neman wanda zai aura. <laughs> Wato yana tallan Yana tallan kansa. Eh. Sai wasanni kuma. To a ɓangaren wasanni mun sadaukar da shafin ne kan wainar da ake taiwa a gasar cin kofin ƙwallon kafa na Afirka ta 2021. Wato AFCON kenan. AFCON yawa. To da inda aka nufa yanzu dai akwai ah, za a fara zagaye na biyu. Mm. A wannan mako da za mu shiga. sannan kuma akwai ƙarshen da su ma sun riga sun tattara nasu yana sun koma gida mm. sai kuma a ga abin da zai faru a nan wasanni hudu da za su saurama kowace kungiya daga cikin waɗanda suka haye din. Na'am. To dalla masu sauraron mu kun ji waɗannan labarai masu armashi masu ban daɗi da masu ban dariya sai ku garzaya ku nemi jaridar Aminiya ta wannan Juma'a. To an gaida Bilkisu Ahmed da kuma Salihu Makera kuma masu sauraro duka-duka abin da ya sabaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.